ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب حقيقه من جرب سليمان mun sanya masa shaidani a kan gadon mulkinsa wanda ya kama da mutum ya yi tasarrufi a mulkinsa na ɗan wani lokaci takaitacci sannan ya dawo wa annabi Suleiman mulkinsa da ikonsa kuma ya ba shi cikakkiyar dama akan shaidanu.